Idan yanzu ka fara kallon tashar mu ta tattauna TV, to ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Domin haka ne zai baka damar samun labarai da dumudumin su da zarar mun dora. Tattauna TV labaran Hausa da dumudumin su. Hukumar ƙididdiga ta Najeriya ta ce an samu ƙaruwar hauhawar farashin kayayyaki a watan Janairun shekarar 2023. Hukumar ta ce an sanar a ranar Laraba cewa hauhawar farashin kayayyakin ya haura zuwa kashi 21.82 cikin 100 idan aka kwatanta da kashi 21.34 cikin 100 a watan Disamba. Rahoton ya yi nuni da cewa hauhawar farashin kaya a shekarar ya kai kashi 6.22 bisa 100 idan aka kwatanta da na watan Janairun shekarar 2022 wanda ya kai kashi 15.60. Rahoton ya ce kayayyakin da farashin su ya tashi sun hada da burodi wanda ya kai kashi 21.67 da dankali da dawa da doya da kuma na kayan lambu. Bugu da ƙari rahoton ya bayyana cewa farashin kayayyaki a cikin Janairun shekarar 2023 yana kashi 1.87 a kowane wata. Hakan na zuwa ne yayin da 'yan ƙasar ke ci gaba da fuskantar matsalar ƙarancin Cin sabbin takardun kuɗi sakamakon sake fasalin kuɗi da gwamnati ta yi matsalar ta jefa 'yan ƙasar da dama cikin mawuyacin hali inda suke fuskantar ƙalubale wajen biyan bukatun yau da kullum ƙungiyar gwamnonin najeriya ta yi gargaɗin cewa wannan manufar na iya jefa tattalin arzikin ƙasar cikin wani mawuyacin hali.